Kashi 31 daga cikin ɗari na garuruwan da ke samar da cimaka a ƙasar ta Nijar ne aka bayyana a matsayin waɗanda suka yi fama da fari a damanar da ta gabata. Lamarin da ya haifar da gibi na kashi 50 daga cikin ɗari na yawan cimakar da ake bukata a kowace shekara. Saboda haka mutane miliyan hudu da rabi ne za su tsinci kansu cikin halin karancin abinci a bana. In ji gwamnatin Nijar a sanarwar da ta bayar a taron majalisar ministoci na ƙarshen makon jiya. tuni dai 'yan ƙasa suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan wannan al'amari malam jori ibrahim mamba ne a ƙungiyar alternative espace citoyen abu ne da bai kamata ba cikin lokacin da muke a ce yau ɗan adam a ƙasar Nijar yana fama da matsala ta karancin abinci. Ana zancen mutane miliyoyi. Suna ɗaukan manoma kamar abin da sun ka noman amfani ne kawai suke da shi don su ci. lisahin da aka yi kenan fa alhali sun ɗauki gere ne su ci geren su biya saurin bukatotin biyan lakwal na ɗiyansu da kayan tuhonsu da wurin da suka tsamna kenan in ka sa kai wannan lisafin aka komo nan wa'annan mutanen sun limuka wa'anda sun kawo kawai. Gwamnatin ta Nijar a sanarwarta ta kara da cewa karancin ruwan saman da aka fuskanta a damanar da ta gabata ya yi sanadiyar bushewar ciyawar dabobi a wani lokacin da bata kai ga kosawa ba, lamarin da ya janyo wani babban gibin da aka kesta cewa ya haura kashi arba'in da 41 daga cikin 100 kwatankwacin ton miliyan goma da yanka na ciyawar dabobi. Almansur Muhammad shine shugaban sakataren kungiyar manoma da makiyaya ta Kafan. Akwai matsala saboda dabba in babu abinci ka san abin da abin sai dai mutu dai su mutu yana kawo ma matsala ga ma maka da kanshi saboda shi makai rayan su yana bisa dabban nan in dabban nan ba da abincin shi ma ya zama bin tosai. Wannan labari na bayyana ne a wani lokacin da bincike ya gano haƙawar farashin cimaka a kasuwanni yayin da a ɗaya ɓangare jama'ar Nijar ke cikin halin fatara. saboda haka masu kare hakkin jama'a ke gargadin mahukunta da shawarwarin da suke dauka a matsayin mafita jira suke hannu masu hannu da shunu su zo su taimaki wa'annan mutanen yan kasa ya kamata a ce sun tashi ko mun tashi mun yi tsayin daka mun cilasawa gwamnati na yayi amfani da arziki da adakwai namu wannan bai talmani na kasa saboda a zo a taimakawa mutane na talakawa kuma a yi wannan abun da gogawa ga abar abun ya zama yi kamari a kuma a shinhu da adalci ba mun gano da wasu ma'aikata wani biyan an abu ya zo a sunan talakawa sai su yi abin da su ga dama da wannan abu. Domin sassauta mahalalun jama'a gwamnatin ta hanyar ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo ta ƙudiri aniyar ɗaukar wasu muhimman matakan samar da wadatar cimaka cikin su har da matakan ƙarfafa noman rani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.